ashirin ina fata an fahimta me kake so kace kai wannan kaga wata tambaya ce ka kamar wasa kai ne kai alwala daga baya sai ka shiga bayan gida kai wanka alwala kai tana nan ko ta kare oh. wala ta alwala kai tana nan da ka shiga bayan gida ba kai komai ba sai me wanka kadai kai ba wani bawali ko wani abu alwala kai tana nan da ai mun san cewa hadisi da yake magana akan shafar mutum idan ya shafi gabansa a ce alwalarsa ta warware hadisai biyu ne suka daya hadisin na cewa inna ma huwa mink ai gaba ce daga cikin gaban ka. dan mutum ya alwala ya shafi kansa ya shafi kafarsa ya shafi cinyarsa ya shafi gashin kansa ya shafi hamatarsa alwalarsa ta aure to haka dan mutum ya shafi gabansa ba dan gaba ce kamar kowace gaba a cikin ka haka dai hadisin yace dai kuma hadisin yace duk wanda ya shafi gabansa ya sake alwala to shine malamai suka hada su ta hanyoyi daban-daban cewa dai hadisin farko yana magana idan mutum ya shafi gabansa ba da niyya ba hadisi na biyu na nufin mutum ya shafi gabansa da niyya to shine alwasa ta warware amma in ya shafa ba da ne ba alwasa ba ta warware ba to idan mutum ya san haka ya je wanka to dan me kuma sai ya taba gaban sa kenan ya san yana da lura kuma ya san baya son ta warware cikin nan sai zuba ruwa a jikinsa ya wanke ko ina ba zai taba gaban sa kenan eh? ban gane ba hmm. wankan na menene ba na ihrami ba wa ce yi da sabulu a wankan ihrami ko ana wanda ce wa ce karka da sabulu yanzu ba ka shiga ihramin ba kana wankan ne dan shiga ihramin <laughs> shi wankan ba shi ya shigar da kai ihrami ba ina fata mun fahimta sai mu bari haka a kira sallah ta tukunna sai kuma mu ansa tambayoyin da suka gabata abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wannan kai kuskure Allah shi ya shafe mu kujerar makka wadda gwamnati take raba wa mutane ya halarta mutum ya je aikin hajji kuma in ya je an karba duk wanda ya baka kujera ta aikin hajji ya ce ka je idan ka je kai aikin hajjin ka Allah ya karba kai ba kai ka roƙe shi ba shi ya baka ka je kai aikin hajji sai dai shi wanda zai bayar din idan daga dukiyar gwamnati zai ɗauka to ya kamata ya ɗauki mutumin da daukarsa zai zama amfani ko ta fuskar musulunci ko kiwon lafiya ta fuskar musulunci kamar malami da zai je wa'azi ko fatawa ko faɗakarwa da yawa alhazai bayanin aikin haji ta fuskar kiwon lafiya kamar likitoci da za a tafi da su don saboda kula da alhazai ko rashin lafiya su kona wa makamancin haka duk wanda zai zanto akwai hidima da zai bayar to wannan dan gwamnati ta yi haka ko karamar hukuma ko gwamnatin jiha ba ta yi laifi ba amma raba kujeru kawai dan manufa ta siyasa ba abin da mutum zai wa alhazai idan ya je amma dai kawai a wa ne an gane ku to wannan shine ya zama wato cin amanar jama'a kenan a ɗauki kuɗinsu a kashewa wanda ba wani amfani da zai wa al'umma din ina fata mun fahimta wannan kuma yake cewa idan aka ba shi kudin kudi cewa ya je ya biya aikin haji shi kuma sai ga cewa yana da buƙatar kudin kan waɗansu matsaloli na shi da haka sai bai biya aikin hajjin ba sai ya je ya rike kudin ya kashe kan wancan abin ya halatta ko bai halatta ba aikin hajji da abin da ake bukata shine iko idan yanzu aka baka kudin wanda ka sami iko ɗin kenan ya zama wajibi ka je idan ka ƙi zuwa kawai don buƙatar kuɗin ka yanzu ka kangare ma kiran Allah da yi Inda Allah ce wallahi ala nasu ijil baiti man istata'a ilahi sabila wa man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil alamin ka kalman wa man kafara cewa duk wanda yake zuwa bayan ko yana da iko to a madadin a ce wanda yake zuwa sai aka ce wanda ya kafirce kaga magana ce mai kaushi wato a siffanta ƙin zuwa aikin haji bayan ka sami iko da kafirci da haka ya kamata kai hatara kada kwaɗayin dukiya ya saka ki zuwa ka soke farali musamman idan aikin hajjin ka kenan na farko da zaka je shin hadisi ne cewa yau saumi kuma yau na harikun ba hadisi bane ba ba hadisi bane ba cewa wai ranar da aka yi karamar sallah ita ce ranar da za a yi babbar sallah wannan ba hadisi bane ba magana ce kawai ta mutane na'am dangane da idan mutum ya saci kuɗi sai ya sarrafa su ta hanyar kasuwanci har suka haɓaka har suka nunku suka zama kamar so goma kamar miliyan ɗaya ta zama miliyan goma dubu ɗaya ta zama dubu goma to ba wai abin da kaɗai ya sata zai mayar ba bayan ya mayar da abin da ya sata wanda wajibi ne to kuma wannan abin da ya hau kai sai ya raba gida biyu ya bayar ga mai asalin kuɗin sannan ya rike rabin shi kuma ladan wahalarsa ne ba da kudinsa ka samu kudi ba kuma ai ba izini ya yi maka ba da haka dole kana mutum sai ribar ma sai ya mayar da wani abu a ciki inda mutum shi ya baka da izinin sai ya ce gashi na baka rancen naira miliyan daya ka je ka yi hada hadar kasuwancinka ranar duka ka samu wadata ko mu dauka nan da shekara ɗaya ko shekara biyu ko shekara biyar ka dawo mun da su tunda ba a san a cewa bashi ranar da duka samu dole a sa lokaci ka yi dace sai dai mutum ya kasa ka kara masa lokaci to a nan gurin ko da miliyan ɗaya ta zama ashirin kaga za ka dawo masa da miliyan ɗaya sani dan shi dama bai ta ma cewa ka kawo wani abu amma idan na baka da ce gashi ka je yi kasuwanci amma duk abin da ka samu riba mu kasa ta kashi kaza ta kace kashi kaza ta wace muka yarjejeniya akan haka kaga wannan daban daban da bashi da haka ya kamata mu kiyaye mm. alagarta kamar wato mutum yana jin tsoro ya saba sunna wajen yin ihrami to zai iya wato idan aka ce an kusa zuwa miƙati kamar da minti goma ko ashirin a cikin jirgi sai ya yi wannan wanka din ya sa wannan kayan nasa ya fara da ita daukan niyan ita ce fa wajibi sai daga miƙati amma ba sanya kayan ba ba wankan ba wankan ka iya yin sa ko da baka je miƙati ba ka gane sanya kayan ka iya yi ko da baka je miƙati ba amma daukan niyya ne sai a miƙati da haka ana faɗa sai ka sai mutum ya dauki niyya eh ga ga kayan a jikinka ana cewa an zo kace sai ka dauki niyya labbaik allahumma umratan ma'ana ka kulla niyyan umra kuma bakinka ya ce labbaik allahumma umratan daga nan sai talbiya labbaik allahumma labbaik mutum ya ci gaba da yi kamar mas'ala wannan wanda aka samu ta sabani wajen ɗaukar wato wajen miƙati yanzu da mu ba ma ɗauka inda aka ce mu ɗauka hmm. wannan masalar ya gari a magance ta domin ah, ba kana nan ba na fara karatun hmm. na fata shawarwari na guda biyu cikin karatu kila wani ya iya kawo ta uku kila wani ya kawo ta hudu amma ni ya iya kasan fahimta ta wannan sune hanyoyi na magance ta cikin sauki sauransu kuma wannan nauyi ne da ke kan hukumomin alhazai wato matsalar mu shine galibin hukumomin alhazan mu abinda suke kirgawa a matsayin nasara a aikin haji shine an kwashe alhazai duka ba wanda ya kwantai kuma an dawo duka gida ba wanda ya ta bata a hanya amma ba waye aikin hajin daidai wannan ba a lissafin shi a matsayin abin da za a ce an ci nasara ko ba a ci nasara ba to kaga wannan kuma shi yafi muhimmanci a kalla waye aikin hajjin sa daidai waye daidai da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda manzon Allah ce zu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da ami hadha yace koyi aikin hajjin ku daga wuri na mai yawa daga wannan shekarar ba zan sake ganin ku ba haka yace da sahabbai to kaga ya kamata duk yadda za a kwatanta aikin hajjin ya zanto irin na manzon Allah shine nasarar aikin haji to wannan ko ba za ta yiwu ba sai an ɗauki zaratan malamai da suke da ƙwazon karantarwa a nan idan ce zaratan malamai ba na buƙatar manyan malamai ba su nuke nufi ta iya mutum babban malami ne mashahuri a gari amma baya wazi baya da wani amfani ya zo ya karantar a hukumar alhazai ta yi wa wani tsakatsakiyar malami ne yana da ƙwazo na da himma zai karantar dole a sasu kuma a cin bita nan an fara da wuri wata hudu ko biyar ko shida kafin aikin hajji ya kamata ya ma a biyar da waɗansu kasashe suke yi sai in mutum ya ci bita ne sannan za a karɓi kuɗinsa haka waɗansu kasashe suke da suka ci gaba ana dawowa daga aikin haji shi kiran sai a ba da sanarwa cewa to aikin haji na shekara mai zuwa kaza ne to kuma za a fara bita daga ranar kaza kaga tun a lokacin ya rage saura wajen wata goma da aka yi wata hudu ana bita sai ka zo a yi maka jarabawa idan ka ci a karɓi kuɗin ka in baka ci ba a ce kai hakuri sai shekara mai zuwa dan baka yi aikin hajji ba karka je kai asara to kaga wannan gaskiya da gaskiya ke waɗansu kasashe ba ma batun ma wai maganar aikin hajjin ba ma mutum ya iya hatta ƙasar saudiya ɗin za a ga cewa an yi wa alhazai maf dinta ya san ina maka take ina madina take ina komai take sannan yanayin kuɗin kasar ma sai an ba su bita a kai riyal ɗaya na saudiya yana daidai da naira kaza ta najeriya alhazai idan mutum ya biya babbar kujera za a bashi dala kaza idan mutum ya biya karamar kujera za a bashi dala ɗari biyar dala ɗari biyar na najeriya idan ka canja su da riyal ya zama riyal dubu ɗaya da ɗari takwas da kaza su kuma wannan kima su a naira shine dubu kaza misali da haka galibin ababai na bukata na yau da gobe duk inda zaka sai ruwan sanyi ka sha galibi riyal ɗaya ne akwai babbar kwalba riyal biyu lemon kwalba riyal ɗaya akwai na riyal biyu duk an ba mutum bita akan wannan idan an shiga za a amfani da bandakuna galibin su water system ne ga yadda ake amfani su ga in ka gama amfani da shi zaka buga ruwa ya ja ka bar wa na wajen ka shi ma wurin ya zo same shi a tsaftace duk waɗannan ababai ne idan za ku shiga lifta ya kamata lifta ta zama kaza ga inda ake rubuta kaza ga adadin mutane ga adadin kilogram da lita lifta take ɗauka idan lifta ta mutane suka wuce wannan to za ta iya tsayawa da su bene hawa ashirin ta tsaya da kowa tsakiya ka ga ya duk waɗannan matsaloli ne amma ka ɗauko mutum daga karkara bai taɓa rayuwa ko da a harkutan local da ɗinsu ba kawai ya ganshi a jidda ga fitilu dau magana daga nan fa ya rikice ba kawai sai dai baka hannunsa sai inda kai da shi idan idan idan ka zauna a can ka ga yadda alhaji suke zaka ji tausayin su ka san a wani alhaji daga sauka a jidda kawai yadda ya ga abubuwa gaba ɗaya waɗanda bai taɓa tsammanin zai gansu ba shi daga lokacin kawai sai kwakwalwarsa ta buga karka mamaki a ina aka ɗauko shi daga nan ko daga ina yake ya zo zai tafi aikin haji in ma ya taɓa shiga babban birnin jihar sau nawa ya shiga kuma sau nawa ya shiga ba wuta wannan rikici ne to waɗannan ababai ne waɗanda suke kiwon lafiya yanzu idan ka lura ko da sayan irin umbrella din nan ka lura dukkan alhazan da suke zuwa daga malaysia ko indonesia tunda su suka fi yawa bayan da za ga dan indonesia da bakar riga ko wata bakar umbrella a jikinsa saboda sun ba su ilimin farko da wayar da kai na farko cewa eh, idan mutum zai amfani da umbrella ana zafi sai dai amfani da fara da ita ce ba ta abin nan zafin ranar idan yi da ke ta sai koma amma baka zuko maka bakin take zuko zafin ranar take a jikinka sai ga alhazan mu da katuwar lema baka yana yawo cikin abin da ya haɗa gumi ga silifas din sa daura anan haba abubuwa ne kamar da wasa amma hukumar alhazai suka ga cewa ya kamata a ce ana wannan amma wallahi samun yawanci za ka samu dai mu dai a Najeriya kam to lamurran ba suna daban su ababai ne na kiwon lafiya da za a koya mutane idan abu kaza ya faru ya kamata ka yi kaza idan abu kaza ya faru ya kamata ka yi kaza kuna tafiya ɗaya daga cikin 'yan uwan ku fara duk irin 'yan malaysia indonesia zai gasa da 'yan robar ruwa a rataya a wuyansu duk inda ake cikin gumi zafi ya zafi sai ga dan fitar da dan hankicin sa yayi ya faru a jiki ya dora a kansa ko ya shafa abinsa ko yana shafa a fuskar sa saboda zafin ranar ya fi karfin yadda waya zafin wajen su suke saboda haka sai ga su jigata da yawa ba haka irin yadda dan kankanin abu in ya kama wa mun jigata saboda duk a cikin bita ana koya musu wannan to amma yanzu mu a bita me ake koya mutane tsakani da Allah akan dai dauko malamai kuma galibi duk wanda yake ofisa sai dauko wanda yake goyon sa cikin malami ba wanda zai wa mutane amfani ba shi so yake yawa malamin gata ba la zai kewa gata ba shi ne son zuciya na Najeriya bari je dauko wani malami dan unguwarsu ko dan local government din su wanda zai sami na kan cewa ni na bada sunanka amma baya tsaya ya kalli cewa me amfanin da wannan malamin zai wa al'umma kaɗan da cikin mutane wanda suke kallon wannan bisa al'amuran mu gaba ɗaya suke zama a lalace kuma dukkan waɗannan al'amura ne wanda suke amana za a tambaye mutum a kansu ranar tashin kiyama ba wai abu ne na wasa ba na akan mutuwa al'amuran mutuwa hmm. a mutum ne mutu ya bar mamansa da babansa da ƴaƴansa guda uku ɗaya mace biyu maza kuma abin da ya bari gaba ɗaya dubu ɗari biyu ya mutu ya bar mamansa mahaifiyarsa kenan da mahaifinsa da kuma wa ƴaƴansa guda uku hmm. maza biyu da mace ɗaya abu ne mai sauki wannan iyayensa dai za kowanne za a bashi ɗaya cikin shida na dukiya wali abawaihi li kulli wahidin minhum wasulusu mimma taraka in kana lahu to shi yanzu ba ma wala da gare shi tunda dama da babin rabon gado ko mace ko namiji sunan shi wala ko ɗaya ko dubu sunan su walad a babin rabon gado kenan an baiwa uba sudusi wato an kasa dukiya kashi shida kashi ɗaya an baiwa uba kashi ɗaya an baiwa uwa ba sauran kashi kudu ba su kuma yayan nasa nan guda nawa ne kashi maza biyu mace ɗaya to kaga wannan kila a madadin a ce a kasa shida sai a kasa gida goma sha biyu shi zai fi sauki idan a kasa gida goma sha biyu kashi biyu na uba kashi biyu na uwa saura kashi nawa a ah. saura kashi takwas kenan to su maza duk namiji da ya kamata ya samu rabon mace biyu duk namiji ya kamata ya samu rabon mace biyu don ka'idar da zakarin masu lahazar kun sai zai in dai ka ɗauka matsalan gaba ɗayanta daga sitta ne shi kenan uba kashi ɗaya uwa kashi ɗaya abin da ya rage sai a rabawa ƴaƴan kowane namiji a bashi rabon mace biyu abin nan da ya rage sai a kalle shi nawa za a raba yadda kowane namiji zai samu rabon mace biyu shikenan ka gama baka da matsala akai wannan tana daga cikin matsalolin da kowace soki na'am yanka wanda yake na hadaya wanda ya aikin hajjin tamattu'i ko wanda ya aikin hajjin kirani zai yanka a can ake raba yanka na fidiya ka iya yi a can ka iya yi a nan gida duk wanda kai yayi kaga bambancin su kenan tsakanin fidiya da hadaya to ina da sai mu dakata akan haka sai kuma yammacin gobe idan Allah kai mu assalamu alaikum warahmatullahi